من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun kwana cikin littafin askari fasuwar jawad kuma muna shahi na 398 muna cikin abin nan a magana aka abin da shahi shaida mun kwana wa kullu mammuni lahu yi kubalu laifi ko? wabil aski to muna magana kan abin da shahi shaida to malam ya zo da wannan ibara ya ce wa kullu mammuni lahu. duk wanda an ka hana a ba da shaida lahu garai a ba da shaida gare ta alheri kamar ɗa kamar uba ya shaida ɗa ne na bin wani bashi to yi kubalu alaihi da ya tabbatar da cewa ana bin ɗan nan bashi to da an karbi shaidar idan ɗaya ƙara yana bin wani bashi ya ce uba ne a shaida ba a karɓa shaida uba ne amma idan wani ya ƙara yana bin wani bashi ya ce uban wannan a shaida yana bi ne sai yau uba sai ba da shaida ana karɓa wa kullu man muni alahu yuqbalu alayhi wa bil akasi haka nan kuma sun koyi wato shi aka fi kaman maƙiyinka ya ƙara ya ce yana bin wani wani haƙƙi ya ce kai a shaida in ka ce ka ba da shaida kuma an karɓa shi ne aka fi domin abin da an ka sani tsakanin maƙiyi da maƙiyi rashin tabbatar da alheri gare shi to sai ta tabbatar da alheri gare to an karɓa hmm. muna tare wa man da fi da na naqsihi yuqbalu ba'da kamali mutuna an ka an kai kara kotu an ka ce shi a shaida an hakimin shi ya to ya bada shaida ya gama bada shaida a yi hukunci da shaidar da ya basuwa sai an ka ce kai yadda an ka tambayi wanda an ka bada shaida kai ne ko akwai suka ya ce akwai me a suka ya ce ai fasiki na ka gare shi na fasiki na lokacin da an kai mai an kai mai wannan jarhi kotu da ya to sai ya ji zahi sai ɗarmi an ya sai ya samu salaha ya zama mutumin kwarai ya gyara to yanzu in ya kammala ya zama mutumin kirki an gane to ya ce ba da shaida ana karba in ya ce ba da shaida ana karba amma kada ya zama wannan shari'a ta ta yi kwantai in ita ta yi kwanci kowa ba da shi da ba a karba awo a haka nan yaro in ya zo ba da shi an kai kara sai an kira wani ya ba da shi da sai an kira ya zai tafi sai da ya gama bayanin tabbatar da abin da an kira ya sai shi abokin shari'a ya ce alkali ce mai akwai suka ce akwai ya ce mai suka ce ka gane shi na yaro na bai balaga ba wani ɗaya na ja shi an kai ba su ko an gane haka nan to in yaro na ya balaga ya sai ba da shaida na karba hmm. fa in tadammana haƙan lahu yi ta hamu alaihi wa ajnabiyin turudat idan mutum aka kira ya ba da shaida sai abin gari zai ba da shaida ya haɗa hakki garai ko kuma ya haɗa haƙƙi ga wanda ake tuhumta ta da su ko kuma ya haɗa haƙƙi ya haɗa haƙƙi da abin nan ajanabi to wanga shaida da ya ba su a ruddat an yi da ita ba za a karbe ta ba muna tare da kuwa in dai abin nan ya haɗa haƙƙi gare shi ya haɗa haƙƙi da ajanabi to in ya ce ba da shi da ba a karɓa domin tuhuma ta jar naf'in linafsihi domin in ba da shaida an ka tabbatar da abin nan da wa za a raba to ce ba da shaida to ba za a karɓa ba wakila amma an ce yi ƙubalu ko bal ko ai yuqbalu ana karba li ajnabi idan ya ce ba da shaidar wani ya musu ya ba su dinari hamsin da shi da wani babanje to in an haka kwaɓe shaida ta shi an ka ce ba za a karɓa ba to an karɓi shaida ta da ya gaba manjanga sai dai abinda baban je zafi sai a jawo shi sai sha billahi la ilaha illa huwa bashi yaminul qaba'i kenan sana ba shi wadannan kuɗi shi ko abin ga da shaida ba za a karba ba ba za a bashi ba ina misali ka wasiyatin lahu ba'dha kamar wasiya ta ce an yi shi a da sashe baban a da sashi. to don haka ashe tun da ya zama ya ce an yi wasiya shi da sashi baban ji da sashi to nan abinda za a yi in an kira shi ya ba da shaida cewa wasiyar ga ta tabbata tsakanin da baban janga to in abin bai da kishi ba wani abu na ba to an karbi shaida ta an bar musu amma yan abin da da kishi to nan in ya ba da ce da cewa da shi da babanji an ka ba kuma ya zama iri ne ba za a tunta ta ba ga wanga dan abin illa Allah ya hamu ko ala misli kama abu na wanda a tashi wanda bai da wani matsayi to kaga nan ba za a tunce shi gare shi ba domin matsayi da shi to wannan sai a bar musu to amma nan da ya ba da shaida cewa an yi wasiya gare da shi da wannan to abinda ake nema nan shaidar da ya ba su ta an yi wasiya an gamsu da wasiyar da an kai ga babanci to shi kuma ta yi wasiya da an kai don haka abinda ake nema babanjin gaiso sharanci cewa an yi wasiyar ga in ya tabbatar da an yi wasiyar ga to sai a raba wasiyar ga biyu shi ba maji a bashi rabi shi wanga da ma ya ba da shi daga bashi rabi don mi taba'an lil khalif mun gane karatu wanga da ya rantsa ga shi wanga ya biyo shi domin shi ya ba da ya ba da bangare guda shi gonga to ya rantse to rantsuwa ga ta ta tabbata da an karaba shi wanga ba ta rabi sai da rantsuwa ba mutu a ciki ba hmm. dukiya ta mun gane karatu to mu zo wa yuqmalu min al'ama an karbi shi daga makahu hi ma la yastabihu alayhi ga duk abin da bai rikitarwa ga shi makahu kaman mi min al'aqwali duk abin da an ka faɗa gaban makahu yana ji ko bai ji duk abin da ya zama abin da an ka faɗi na makahu na ji ne don haka yana iya ba da shaida abin da ya jiya na magana haka nan yana iya ba da shi da malmusa abubuwan da ake shahawa a shafa ajiya makawa na ba da shi da kan wannan min aqwal wa wani malmusa shi ma lai abai kawo ba duk makawa na ba da shi da kansu to mu zo kurma yana ba da shi da shi a san misil manzurati ga abin da ake tsokaci da ido duk abin da ya za ana iya dubi kwahin a gani to kurma ana da shi daga yake ga wannan abin kuma yana tabbatar da ya gani shi ko ba tabbatarwa kan kuma ya san yau wannan tsegumi shi ya gani da idanu da ya ya ya ga to ana nemo wannan gare kotu wal aharati shi ko bebe al mawhumi lil isharati abinda ake fahimta ga nuni duk abinda ya zanna nuni na shi ko bebe na ibada shi da kai ne kaga haka suka gaba ɗaya eh don haka abin da amar iya makahu bai ba da shi da kai ne amma yana iya ba da shi da alƙawa da malmusat shi kuma abin da yake manzurat shi ko kurma yana iya ba da shi da kan wannan shi ko bai iya ba da shi da abin da alƙawa sannan a haras shi ko na ba da shi da abin da aka nuni duk abin da za ana iya fahimta da nuni to kuma bai na ba da shi da kai ne hmm. sama'i ko an ba da shaida sama'iyya kuma kotu ta yi amfani da shi inana fin nasabi wurin zumunta walwala'i da walici wal ahbasi da hubusi wal mauti da mutuwa to amma wa fil nikahi khilaf shin ana amfani da shahadatu sama'i wajen aure ko ba za a yi ba shi ma da yake an saba to a ita shaida sama'iya abinda a surarta in mutum ya zo kotu zai bada wannan shaida abinda zai cewa lallai su matsayinsu na matsayinsu da tibai a wannan nafiya ko a wannan gari ko a wannan ƙasa ba su gushe ba suna ji tun ƙadimin zaman suna jin da daɗaɗɗen lokaci da daɗaɗɗen kwanuka da shuɗewar lokuta suna jin cewa wato wani ɗan wani na kuma wani yana da cikin ƙabila kaza nasaba ko ba ƙurai ne ko ke ne ko fulatani ne ga sunan dai suna iya ba da shaida akan wannan ba su gushi ba suna jin haka muna tare to haka nan wajen abin da ya shahi ce. eh ba mu gushe ba muna jin cewa wane shine waliyin wane wane shine shugaban wane ba mu gushe ba muna jin wane ya yi hukusin gidan nan kuma da wane da wane su azza nake da na kuma hutu na ba su ba mu gushe mu muna jin lalle wane ya mutu eh an dade ana faɗa wane babu shi to wajen aure mu gushe muna jin wane ya armi wance ko wace ta armi wane to wasu malamai sun tabbatar da wani wasu ko sun kace a aure dole ba shahadatu sama'i ba ta amfani to inda shahadatu sama'i ta ka amfani wajen walima mun ji ana waliman wani wa an ka aura wance an kula mai aure da wance o mai lasta shahadu san magi hmm. to ana karɓar shaidar yara fil jirahi ga raununuka zuhun ala ba sashin su akan sashi yara na suna tsakanin sai wani yawa wani rauni to ana karɓar shaidar su su ba da shaida abin da ya gura tsakaninsu amma ga sharuɗa nan bi sharɗi islamihim bi ɗin yaran su don duk yan musulmi na wa hurriyatihim da ɗin yaran su don duk ya'ya na wa zukuriyatihim da kasancewa su duk maza na don mace ko karama ta ta ikisisi na wa adabi tafaruqin da rashin kuma wace wasu suna na haɗe ba su rabu ba wal baligi bainahum da rashin shiga baligi tsakanin su domin baligi shiga yana ibadala su wa tadmini ha jinayata alai kuma idan ta kumsu jinaya ce cikin su ba wajen su ba to wadanga sharuɗa ga su aka bada shaida kuma masami imam malik ya ta akan wannan amma akwai khilafa go sauran limamai guda uku to amma abin da aka hujja shi ne shi shi ‘ya'yanta in sun wa su rauni ba a karɓashe da su to zai kai banza yana yana sai banza to za haka shi na an ka tare Allah ya ganar da mu wamra ta yi nema a rajulun filimali a wufi mayo addi ko ko abin da yake bayarwa alaihi zuwa ga dukiya to an karɓi shaidar mace biyu tare da namiji ga abin da ya shahi kuɗi muna tare da kuwa ko abin da ke jagoro zuwa kuɗi abin da zai na iya komawa kuɗi to ba a an fasashe da da rantsuwa sai dai ana karɓar shaidan mace da namiji mace biyu da namiji guda ga abin da shahi dukiya ko abin da ke bayarwa zuwa ga dukiya a wannan sulhi a cikin sulhi ko khilafa an saba kalo kalita ko kamar wakilci an karɓi shaidar mace da namiji mata biyu da namiji guda wato cewa lallai ne ya wakilta wani akan abu kaza wani na aga hannu ne an hagar a ta sauri da janka ya ba na yana ba ne na yaran mai abokin taso sai ce a shi wuri na ce na to ya akwai waɗanda sun kasan an wakilta shi ana iya karɓar shaidan mace da namiji guda akan cewa wakilta shi an kai ah, wannan hilin an ka rigima ta ƙare ana son amsa kuɗi ba amsa ta zai addina ila ba ne eh. to wajen sulhi lahu amma wajen sulhi an saba cewa abu kaza da wani ka bin wani ai sun zauna su yi sulhi ya yadda dubun nan ɗari su komo hamsin su ko waɗancan sun sa a dubu ɗari na shin tun da babu shaidun duka guda du? can ana iya karɓar shaidan mace biyu da namiji guda ga rai yau wasu malamai suka ce eh wasu kuma suka ce a mun fahimci karatu in dai abin da shahin sulhi za a ba da shi da kai ne to akwai khilafa nan wa rajulin ma'ayani ne a umra'atayn ma'ayani ne ma'ayani al-mudda'i ko aw kullu mudda'a alayhi ba'da raddiha ala al-mudda'i to an karbi shaidan namiji guda da rantsuwa ko shaidan mata biyu da rantsuwa ta shi wanda ya da'awa ko kuma tsoron rantsuwa da an kai da'awa a kansa bayan an mai da ita ga mudda iyaƙiya to sai a yi amfani da namiji guda da rantsuwa sai a karbi abin nan mun gane karatu nan inda shaidan da rantsuwa suka umarni na Eh? ya ƙiyar ba to sai a dawo gare shi eh mudda yi sharanci muna tare da kuwa watan fari da ni mata biyu sun kaɗai su shi ma la ya ɗali wa alaihi rijalu ba an ta an ce mace biyu ka ba da shaida ba da namiji guda ko a samu mace biyu da rantsuwa ko ko a samu namiji guda da rantsuwa ba haka kake ba to yau nan ba a bukatar namiji matan gani su za su ba da shaida shi ma la ya dali alaihi rijalu muna tare da kuwa ga abin da ba za ba su leƙawa ina misali Min wulalati na haihuwa idan matsalar haihuwa ta faru ga mace harkar namiji ta sai irin ballan tukur yana yana jami'a zaune wuri ya nisa ba abin gama ta haifu sai karɓi biƙe ya komi ballan tukur ɗan gajen na sokoto mai ɗan jikin nan eh. wa aibin farji haka na aibin farji na mace ba a sa maza eh mata ka abin nan Mm. wamtulali da kuma abin da falkewa budurwa in an abin nan falke ta to shi ma wannan mata biyu ka ba da shi da babu ba magana namiji wani hauhi da mutane kama da shi to yadda an ka ambaci wanga na mata ba an ce mata ɗaya na ba biyu mata biyu na zama da shaida mata biyu suna zama da sabin shaida mace ko dubu ta ba zama da sabin shaida to amma yau an yadda mata biyu su ba da shaida kuma sun kai nisabi to haka nan abin da ya shahe namiji shi ma mata ba su shiga ciki maza ka shiga wajusta ala saudi munkir Jibbe. an ka ce majabubi na ce a shi jiwa to nan ba harkar matata ba ko da ko mata ta ta yi da'awa haka to yanzu namiji za a sha ku shiga ɗaka Da an ka shiga ɗaka ba kwari jiki ne zai yi ba da kutura ta zai sa hannu ne ya shafa ya shafa ya kai ta yanzu. an ce majabubi na shi shi ba majabubi ba ne to haka don haka wajufsa an shafa amma ala saubin domin kwara namiji mai sai tsirara haramun nan wanda na za a haka mutum julbin wanda shi ba majabubi ba ne hmm. to mazo lawa hidatin amma ba a sa guda ba a sa mace guda sai dai to in an taho yanzu kotu ana son a ba da shaida amma babu adili wanda ya san matsalar amma akwai wani mutum wa man la ya'rifu nazbahu fala ala aini an gane shi wato ga mutum an gane shi amma ba a san dan wana ba wa uba ne ba a san ina hito ba to sai a dubi sifa ce bisa sifa ce ba da shida falai shat ala aini an yi rigima gaba na ya taho kotu an kira ya ba da shi da sai shigo sai alƙali ce to ina mai tafiya an ga Allah ta mai ka amata mata hina to sai a dube shi a gani in an ga idanu ne jawur sura sai da abin da mina suka yi da kitso ko ta murdi sannan taguwa sai ta kece nan ga abin nan nan ga habuta <laughs> to sai alƙalai ce to mun gashe da kuɗi ta kai fita to amma in ya tafi kotu daga haka naira ta yi da malfa ta da kosan ta yi da buta ta ta ruwa riga ta eh ban ji ba Thank you. to shi kenan to sai ya ba da shaida bisa ga ainihi da aka gani mun gane wannan ko to don haka wa ma alaihi wasu muhairi kar zahar zuki illa fi da zuwa safar wa man bi aktihali wa man bi fala gina an an yi zaki wanda zai ala na bi halin sijjin wala tuqabbalu lahu shahadatun wala yu'addalu Hmm. wal mazhabu muna tare da kuwa abinda an mazhaba abinda malamai sun kace akai ne mafahimta na sun Qur'an da sunan manzon Allah jawazu shahadati ala haqqil muqirri al bayyiti idan mutum ya hurci da abu ya mutu to abinda an mazhaba halaccin ba da shi da bisa ga rubutun wanda ya hurci kuma ya mutu in mutum ya rubuta takarda cewa ni wani na ba wani kaza ko ni wani tsakana da wani akwai kaza to in an ka da takarda nan kotu aka tabbatar da shi yayin magana kuma shi rubutun ga to wannan shi ta tabbata a samu masana rubutu ne adilai masu gane lallai shi rubutun ga to abinda duk an faɗi kai ne ya tabbata awal ga'ibi da ba'idatin ko wanda bai nan kowa nesa ana ganin dawowa ta yana da nauyi to amma bi sharɗi adam istibahi da sharaɗin rashin rikici ga wannan rubutun ko kuma shi wanda za a ba da ce da kai ne kawai zan ba suna ne na ba ko sifarsa ba shi na ba wal ahwadu amma abin da ya kauli a hawaɗi in zimamu gamawa yaminul mudda'i ilaiya rantsuwa wanda an mai da'awa zuwa ga wannan shaida kuma a sahin shahin billahi lazi muna tare da kuwa da wannan rubutu bayan an tabbatar da rusha billahi lazi la ilaha illa rubutu ne na to sai a yanke hukunci eh? mudda'i